wanda yake kunshe da nasiha zuwa ga wani bawan allah ɗaya daga cikin jagorori na wahabiya a najeriya wato alhaji balalau wanda wannan nasiha ce <laughs> zuwa gare shi wanda hisisan shi ba a fiye jin irin wannan sadama da karo yana haɗa mu da su ba musamman da shi saboda a mu shi mutum ne da yake yin abin da ya dame shi abin da yake gabansa abin da ya shafe shi so kaga wannan ko me zai yi ya isar da da'awarsa na wahabiyancinsa misali da wasu na kin annabinsu da yadda suke kin annabi haka da sauransu wannan duk ba wani abu bane da ya shafe mu a kullum fali amal ala shakilatihi kowane tsuntsu ya yi kukan gidansu to amma na san yan uwa za su ce me ya jawo wannan maganan yau kuma muke so za mu yi jawabi akan alhaji balalau abin da ya jawo kwanan nan da yawa daga cikin 'yan uwa sun ga abin da ya faru a ƙasa mai tsarki a taro da aka yi na malamai a najeriya wanda a garin a wajen yankin mina an gabatar da wannan taro wanda wanda yake gabatar da malamai suke yin jawabi shine kabiru gombe kabiru gombe shine yake gabatar da malamai ya kira wannan su yi jawabi ya kira wannan su yi jawabi wajen gabatarwansa sai yake kiran dan uwanmu abokin gwagwarmaya sheikh munir adam yake cewa ga wani zakakurin malami mujtahidi yayi maganganu masu wanda suka dace da mukamin sheikh munir don wannan ma an ga dama za iya cewa ba da haƙƙi ne kawai ko a yabo ma ba za mu kira shi ba kawai ya bawa wa sheikh munir haƙƙinsa ne in ma bai tawaye sa ba dama haka Sheikh Munir din yake to ala halin Kabir Gombe da yi wannan gabatarwa sai aka samu a wasu daga cikin karnukan wahabiyan haka a Najeriya hankalinsu ya tashi domin abin da yake ishara wannan abin da Kabir Gombe ya faɗa abu ɗaya yake ishara in yana ishara yana ishara da muhimmin wani abu muhimmin abin da yake ishara a kansa kuwa shine ne Allahumma salli ala sayyidina rasulillah shine duk karnukan da suke haushi abin da yake ishara ma jawaban kabiru gombe abin da yake ishara a kai yana ishara da cewan karnukan karnukansu da suke haushi to sheikh munir ba sa'ansu ba ne sai su nemi sa'ansu to wannan abin ya daga hankalin wahabiya kwarai da gaske wasu daga cikin wahabiyan to wanda kwanan nan sai muke ganin jawabin shi alhaji balalau wanda wannan jawabi da ya yi abin kunya ne kwarai ga wanda ya san duniya da yadda duniya take tafiya da yadda ya san abin da ake ciki idan ya ji mutum yana irin wannan jawaban to ba abin da zai yi sai dai ya yi dariya saboda ya san mai faɗan maganan in ma dai ya zamana cewan yana faɗanta an hawan son zuciya ko kuma ya zamana yana faɗanta biduni ilimin ba tare da ilimi ba bai san me yake faɗa ba wannan dole ɗayan abu biyun nan ya faru to amma ina son in sa wani ba'ali kaɗan na cikin jawabin shi alhaji balalau a saurari jawabin nasa a jimi ya faɗa idan an saurara mu sa jawabin sandan kaɗan a saurara a ji me zai faɗa idan an saurara mu kuma sai a ji me za mu biyo baya da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala a taƙaice bi iznillah Allah rahim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 an yi wa'azi wa alhazai duk inda alhazai suke an isar da sakonni shi yasa hukumar jin daɗin aikin hajji wanda shi abdul-jalal arabi yake jagoranta dole mu mishi addu'a ba ta bude kofa a zo da maluma masu yawa irin wannan lokaci ba saboda malami 153 suka shigo don su yi wa ƙasar najeriya addu'a don su yi wa alhazai wa'azi cikin nan maluman kuma mafi yawa malamai ne na sunna shi yasa wani kila kuna bibiyar shafinmu na yin wa'azi a muna da wurare da yawa Allah ya girmama mu duk lokacin da ake irin wayannan wa'azuzzukan za ga shugabannin ahlus suna suke jagorantar irin wa'annan karantarwa saboda mafi yawa daga cikin maluman bidi'a ba su saba da wa'azi ba masu wa'azin da karantarwa malaman sunna ne amma tunda an zo tafiya ce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 mun bude wannan wa'azi da za a bi unguwa unguwa unguwa ina fata za ku ci gaba da ba da haɗin kai maluma karantarwa to a yan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin jawabin shi alhaji balalau <laughs> wanda ya gabatar wanda ya laita huma fa'ala ina ma a ce bai yi wannan jawabin ba ya yi waɗannan ƙarairayin ya laita huma fa'ala ya ci gaba da ɗan riƙe ɗan mutuncinsa da ɗan ƙimansa yadda ake ganin sa ya je ta tallan wahabiyancinsa da ƙin annabi da sauransu wannan bai shafe mu ba tun da sai dai mu yi wa'azi kawai mu yi nasiha da sigar da ta dace ina ma a ce bai yi wannan maganganu ba wanda abun kunya kwarai da gaske to amma nan kafin na zo na bashi ansa akan maganganunsa ina da tsokaci guda ɗaya wato shugaban haji kwamishan na ƙasa a malam jalal arabi wanda malam jalal arabi wato shugaban hajji na ƙasa malam jalal arabi ina burin wannan saƙo ya riske kunnanka sosai da kyau waɗannan mutanen su suke ɓata muku aiki kaga ya fito akan mimbari ya faɗa ya ce an ɗibi malamai kusan 150. amma majoritin su yan kungiyan wahabiya ne majoritin su yan kungiyan wahabiya ne ishara yake yi ga cewa lallai wato mu wajibi ne mu fahimci a ƙarƙashin jagorancinka an tawaye mu an danna haƙƙinmu mu mu masoya manzo Allah yan ɗariƙa wanda ka fi fifitawa ka fi fifita ɓangaren wahabiyanci ka fi fifita ɓangaren maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗebi kujerun malamai wanda a cikin ƙasa ba sa matsala kashi a cikin musulman najeriya wahabiya bai wuce a ce tana masala kashi biyu ko kashi uku cikin goma ba amma ɗibi kujeru a ɗari da hamsin a basu mafi yawa to wannan ba daga bakin wani muka ji ba daga shugaban kungiyar zumrat wahabiyar gaba ɗaya ga shi alhaji balalau yana faɗa cewan jalal arabi yana maka addu'a su ka keɓance da wannan abin to wannan kira ne na farko ya faɗakar da mu don ba za mu yadda akan wannan abin ba za mu yi rubuce-rubuce za mu di yadda za mu shiga mu ga kwato haƙƙinmu za mu shiga mu kwato haƙƙinmu in kuma ƙarya yake yi to wajibi ne malam janar arabi a mazauninka na shugaban wannan kwamishin ɗin karka bari ya ɓata maka aiki karka bari ya haɗa ka da mutane karka bari ya haɗa ka da musulman najeriya Allah ya ajiye ka wannan gurin bai ajiye ka don ka yi wa wahabiya kungiyar makiya annaba aiki ba Allah ya ajiye ka ne domin ka yi wa dukkan musulman Najeriya aiki ware wasu ka fifita su sunan wannan abin zalunci ba kuma za mu sa ido mu gan shi ba kuma mun san yadda za mu kai rahoto gaba kuma mun san yadda za a yaɗau mataki wajibi a gyara wannan dole ne kuma za mu yi bincike akan abin wajibi ne saboda ba mu je ba sai da ya faɗa yanzu muna tabbatar da wannan wannan kadiya na ɗaya kenan kadiya na biyu wanda nake son zan yi magana a kai <laughs> malam balalau ka yi haƙuri ko alhaji balalau ka yi haƙuri tare da dukkan girmamawa cewa in an je ku ake gabatarwa ku ne shugabanni wannan ƙarya ne zan tuna maka da abu ɗaya wanda shugabannin in suna guri ba kwa motsi an yi taron yi wa ƙasa addu'a a arfa gaba ku kuna gurin malaman izalan kuna gurin kaf ɗinku amma kai alhaji balalau baka da kimar da za a iya sa kama ko ka yi tari a gurin saboda akwai malaman da suka fika an yi taron yi wa ƙasa addu'a majoritin malaman da suka buɗe wannan addu'an 'yan ɗariƙa ne wanda suka rufe addu'an 'yan ɗariƙa ne kuma da fatiha da salatul fati aka buɗe da fatiha da salatul fati aka rufe a gaban ka fa a gaban ka aka yi wannan abin taron yi wa ƙasa addu'a yau kuma ka zo kawai kana maganan cewan a'a wai kai kana maganan yanzu a makka ba wanda ya isa ya zo ya yada wani abin nan ɗinsa ya yada bidiya a fahimtar ka bidiya a fahimtar ka a gaban ka a yi taro a kira malamai tunda kai ba za a saka a sahun malamai ba kai shugaba ne na wata kungiya kaga ba za a saka a sahun malamai ba wannan abun fa ya faru a gaban ka baka ce komai ba to kaga wannan irin wannan kuma a zo a tara mutane ana gaya musu zancen da ba haka ba ana musu ƙarya to kaga inda dan sauran mutunci mutunci zai zibi ya kamata a kiyaye wannan wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu mu dawo wanda shine baitul qasid din abinda nake so zan yi magana zan yi tarkizi a kansa a yan uwa wabiya sun saba yaudara da damfaran imanin mutane a Najeriya ai mu ne a Saudiya Saudiya kaza kaza kaza kaza da sauransu wa billahi la ilaha illa yanzu Saudiya ba kasan wahabiyanci bane koransu ake ana farautan su ana farautan malaman su ka ga karnuka haka gwamnatin Saudiya take farautan wahabiyawa ga wanda ma bai sani bai sani domin wannan abun mun fahimci da irin wannan maganan ake jan wanda ba su karatu ba ake jan yan boko sai a zo a ce maka ai mu muke tare da mutanen maka don haka addini a can yake kaza wanda ka kaddara a ce wahabiyya tana tare da ku mutanen mamlaka din al-mamlaka al-arabiyya saudiya a kaddara tana tare da ku wa ya ce duk abin da mamlakar arabiyyar saudiya ta yi shine daidai a kaddar mamlakar arabiyyar saudiya tana tare da ku wa ya ce duk abin da mamlakar arabiyyar saudiya ta yi shine daidai shine addini to ballantana yanzu babu ku babu mamlakar arabiyyar saudiya farautan wahabiya ake a saudiya yanzu kuma da dalili kuma yanzu za mu bayyana wa duniya saudiya ta cire wahabiyawa daga cikin diwanin musuluncinta a ƙasar to amma ga nan an zo an tara mutane ana musu ƙarya babu wanda ya isa yanzu ya je yayi wani abu a Saudiya wanda ga bidiyoyi fa kwanan nan kowa yana da shi sai sa bana bukatar ma insa bozifa a kaba wazifa a masallacin Makka a masallacin Madina ko ina da ina muna zauna muna la ilaha illallah muna karanto salatul fati wanda kai a wajenka wannan la ilaha illallah da salati wa annabi shine bid'a to gashi kuma an samu na yi to ina wani magana da zaka zo kana wa mutane magana a wannan kasa kaza kaza wallahi yan uwa bari ku ji wannan aƙidar da wahabiyya da irin kiran da suke yi yanzu a Najeriya inda Alhaji Balalau zai tafi Saudiya ya je ya yi da larabci in ya iya larabcin in ya iya larabcin ya tsaya yi da larabci abubuwan da suke gaya wa 'yan ɗariƙa kai har da 'yan shi'a ya tsaya ya faɗa a birnin Saudiya a ɗauke shi ina mai rantsi muku da zatin Allah in mamlakar arabiya saudiya hukumomin kasan suka kama shi filla kansa za su yi wallahi sai dai ya dawo wa rasuhu mafsulun an jismihi zai dawo an filla kansa bai isa ba kasan ta canza gaba daya dalili ga shugabanni yanzu za mu danna maka ƙarara za su faɗa ba ma kan manhajin wahabiyya mun dina kaga yanzu dai balalau ne kai a saudiya ba kowan kowa ba ne to bari mu sa wanda waliyul ahadi shugaban kasan saudiya ya faɗa yanzu sun bar kan manajin wahabiyan to wani karya za ku zo ku yi wa mutane an riga an gane ku duniya ta ƙare an cinye ku an gama abin da zai ba ku mamaki yan uwa saudiya a dokokin hajji da ta sa na wannan shekara ko kun san waye gwarzan shekara da suka cire wanda ya yi dokoki suka ce ya yi tsaftataccen hajji wanda ba irinsa har suka bude mai ɗakin kaba ɗan shi'a ne hotunansa yana nan za ku ga da farin rawani ga shi nan yana fitowa daga cikin ɗakin kaba to ina ra'ayin waɗannan wanda suke zuwa yan shi'a yan ɗariƙa yan bidiya har riga an gama da ku da yake kun fahimci mutanen mu ba sa jin larabci sai kuma da su wawaye bayan saudiyan ta wurgar da manhajan wahabiyya ta wurgar yanzu a duniya kun zamanto kamar karnuka kyaman ku ake saudiyan tana koranku tana koran ma yanzu za mu danna shaida tana koranku. duniya an kaje irin su maghrib su aljazair wasu yanki a misira su pakistan su kazakhstan su afghanistan duk yankuna da wasu yanki na india ɗebo littattafan wahabiya ake ana zazzaga musu fetur ana ƙona su to ina tasirin kun yake daga wannan ishara ne zuwa ga ah, gwamnatin mu ta najeriya duk duniya sun guje su kuma ku guje su domin duniya ta amince ittifaki ne kawai a tsakanin musulman duniya duk yanda kuka ga ta'addanci to daga cikin wahabiya yake ittifaki ne kawai da aka musulmai ba su da abin da su yi su kubutar da kansu banda su nuna sun barranta ga wahabiya amma abin da zai tabbatar da magana na kar a ce na faɗa abin da ba haka ba bari mu ji masu kasan ga masu saudiyan ga waliyul ahadi bari ya gaya mana shin da gaske wahabiyanci shine bari bari a ji shi kalas ina in masu kasan suka fada waliyul adi wanda shine mai jiran gado yanzu shi zai zama shugaban kasan saudiya gashi shi الامير ملزمون بمدرسه معينه يعني مثل مدرسه آه، الشيخ محمد عبد الوهاب هي هي التي ستفسر هذا القران وهذه الاحاديث طول العمر احنا متى ما الزمنا نفسنا بمدرسه معينه او بعالم معين معناته الهنا البشر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه او نضخمه لاول من عارض هذا الشيء فلا يوجد مدرسه ثابته ولا يوجد شخص ثابت القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر آه، فيها وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم يعني مثلا لما قال عبد الله uwa to ga masu abin wanda yanzu shi wannan matsala shugaban ƙasa ولي yi waliyul adi saudiya tambaya karara aka masa bayan yayi magana kan Qur'ani da hadisi da sauransu aka ce to shin mamlakar Saudiya yanzu tana da wata madrasa muayyana wani mazhabi kwaya ɗaya da za ta rike ta ce a kansa take fahimtar musulunci ya ce kamar mazhaban Sheikh Muhammad dan Abdul Wahhabi a bakinsa Muhammad dan Abdul Wahhabi mazhaban Wahabiyawa ya ce a'a ba ma rike mazhaban kowa ba ma rike wani mazaban dan Abdulwahab yace kai da dan Abdulwahab zai fito daga kabarin sa yanzu ya ga mun rike nassoshinsa da fahimtansa mu ce akai za mu yi aiki zai ce mana ku bude kwakwalwanku ku ku koma babin ijtihadi yace Qur'ani za mu kalle shi mu yi istinbadin ahkam a ciki wanda ya dace da zamanin mu da lokacin mu to ina ka samu kai kawai ku zo ku tara mutane ai Saudiya garin sunna garin ƙarya ƙarya ita kullum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku dinga gaya wa mutane gaskiya saudiya ta an kore ku kuma yanzu za mu tabbatar ga malaman za su tabbatar muku an kore ku wabiyanci ya riga ya tashi aiki ya riga ya tashi aiki sai sa ku yan Najeriya balile da kuke ta su sun cutar da kai sun cutar da kai ba wani iskanci suke koya maka ba sunna bane ba sunna bane yanzu abin da zai karfafa muku guya ku duba tarurruka da aka yi na Rabizatul Alamil Islami wanda aka zo ga irin su shomayi halifofin shobarai hadda isu shi'a hadda suwaye a garin saudiya aka yi ta yadda yanzu idan ka je ga ina rantse muku da Allah wannan kala katancin da wahabiya suke a Najeriya yanzu wani bawabi ya je Saudiya yi Allah ina gaya muku ya dai ai da kwangawansa ya dawo Najeriya fille mai kai za su yi amma kun ga sun zo nan da yake ya fahimci mutane tun da can yana magana da hausa ba jin hausa suke yi ba garin sunna garin kaza kaza garin kaza wani sunna wahabiyanci inda sunna na wahabiyanci sunnar manzo Allah kan garin ne amma sunnan wahabiyanci a kun tashi aiki Alhaji Balalau kun tashi aiki ba in ji mu ba in ji Waliyul Adi gashi shugaban kasan Saudiya wannan na ɗaya kenan ko to bari ku ji ga wanda zai fito abin ƙarara zai faɗa malami ne a ƙasan kuma ɗaya ne daga cikin family na, mamlaka ɗin family daga shi a aljazira ana hira da shi shin wahabiyanci yanzu malamai a saudiya ba wahabiya ba ne ya ce a'a ya ce a mun bar wahabiyanci mun bar kaza ya fito ya faɗa ya ce ba ruwanmu gashi malami kuma ɗan familin mamlaka ya fito ya ce ba ruwanmu da wahabiyanci yanzu ya karanta wani abu ma daga cikin maganganun da abdul wahabi ya ce ba zai yi mu wannan ba yace ya biya wahabiyawa yanzu su yan kadan ne a saudiya yan saudiyan gashi bari su ji ballantana ku zo kuna taiwa mutane ƙarya gata يا دكتور في البقالات تباع كتب الوهابية التي ربما التي ربما ترجح النصوص الخاصة بعلماء الوهابية ربما أكثر من ترجيحها للنصوص القرآنية هذا كلام صحيح فيما يخص الفكر الوهابي المتشدد الذي يجب علينا كلنا أن ننأى بأنفسنا عنه الآن هذا الذي يحكم نعم. المملكة ويواجه لا لا الناس لا الذي يحكم المملكة اليوم هو الإسلام نريده الإسلام فقط حنا الآن أنتوا تريدوا نعم. لكن نعم. احنا بنتكلم عن الواقع الفكر الوهابي لا يصلح أن يكون فكرا لدولة حديثة مركزية مثل المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي لا يصلح أي... إطلاقا أي فكر الآن وهؤلاء متغلغلون في الدولة 'yan uwa ku ji da Allah maganan da ba bawa Allah ne yake yake cewa shi dan jaridan yana ce mai yanzu ai wahabiya su suke mulkin saudiya ya a ya a ya musulunci ne kawai yanzu ba wahabiyawa ba ne yace mai to ya za a yi da malaman wahabiya ya ce kai wahabiyanci barin gaya maka bai dace da mamlakar arabiya saudiya ba a yanzu kwata-kwata bai dace ya jagoranci mamlakar arabiya saudiya ba gashi gashi hira bari mu ci gaba da الدولة والدولة تعتبر أنها إذا أبعدتهم فإنما هي ستسقط لأنهم الركن أنا عندي الآن آه, نص أخذته من الدرر السنية في الأجوبة النجدية هذا أحد الكتب اللي بوع في البقالات تباع في السعودية في كل مكان. نعم هذا النص الذي يجب أن نرفضه كلنا الآن لكنه للأسف في من يتشبث به هذا يتشبث به هو الذي يعطي الدعم اللوجستي لمثل هؤلاء يقول هذا الرجل آه, يقول مثلا مؤلف هذا الكتاب آه, متحدثا عن آه، طريقة يعني أسرة آل الشيخ وهي أسرة تميمية عريقة نحترمها لكن يتحدث عن الغلاة منهم يقول ولا ينبغي لأحد من الناس أن عدول العدول عن طريقة آل الشيخ رحمهم الله آه، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين فإنه الصراط المستقيم الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم طيب نعم هذا كلام bayan Allah nan yana gaya wa ɗan jaridan ya ce masa bayan da za a yi mai riko da wahabiyanci sai ya ɗauko ɗaya daga cikin littattafan wahabiyawa a durar saniya wanda an tara fatawoyi ne na shi ɗan abdul wahabi ya karanto cewan daga cikin sharaɗin da aka sa shine wai a ƙasan saudiya bai kamata kowane musulmi ya kauce daga kan tafarkin alu sheik ba ma'ana tafarkin iyalan gidan muhammadu dan abdulwahabi wanda kuma ya bar tafarkin dan abdulwahabi ya kama wata hanya ya kama hanyar wutan jahannama sai ya ce ya za mu yi riko da wannan magana ya ce wannan magana ne na ta'addanci na taɗarruf dole a wurgar da shi ga su familin sa'udu din malaman saudiyan 'yan ƙasan saudiyan ko kuma ku zo a Najeriya kai ka bari ana ta yaudaran ka ana koyawa maka sunna ana ƙaryan banza ƙaryan wofi ƙaryan banza ƙaryan wofi gashi je jama'a kun dai ji kun dai ji kun dai ji to ina batun wani cewa a Saudiya ana kaza hatta kai alhaji balalau ka zo kana gaya wa mutane ba wani wanda ya isa yanzu ya shiga wani waje ya je ya yi kaza in za ka fito ka ba dan uwanka kariya ta wani guri ka fito ka ba shi kariya kabiru gombe magana da ya yi bindiga kuma wannan bindiga ta rusa da da'awansa tun daga ran da ya fara hawa sifika ya zagi ɗariƙa maganar da ya akan ɗan mu malam munir ta rusa shi haka maganar da zai yi har ya mutu in dai zai zagi ɗariƙa ne <laughs> wannan maganar ta rusa shi saboda ya ƙaryata abin da ya a baya da abin da zai faɗa na cin mutunci akan ɗariƙa har nan gaba ya tashi aiki wannan yaƙinan ya tashi aiki da ka alhaji balalo a sake lale yanzu saudiya gata daga bakin ta karta yi maka daci daga bakin masu shi wahabiyanci bai da wani mahalli a saudiya bai da wani gurbi an riga an tashe ku aiki an kore ku kuma bari ku ji yanzu yan uwa abinda zan sa na karshe da shi zan rufe bana son dama magana ta wuce minti talatin ga ɗaya daga cikin malaman wahabiyawan a saudiya zai gaya maka garinsa zai gaya maka masallacinsa zai faɗa cewa yanzu malaman wahabiya farautansu ake yi farautan su ake yi mamlaka tana kulle su tana koran wahabiyanci har ma zai kira yan uwansa malaman wahabiyawan saura akan su yi hijira su bar saudiya su gudu kamar yadda shi ma ya gudu <laughs> to me ya rage gashi bari ku ji gashi yan uwa gashi nan bari ku ji الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خير خلق الله ajma'in معكم عماد بن أحمد بن إبراهيم المبيض إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام بفضل الله ورحمته وتوفيقه أني تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر وقد أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة والخطباء أصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة شرع الله عز وجل عبادة عظيمة وهي عبادة الهجرة عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل أو تبليغ دين الله عز وجل أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أيها العلماء أيها الدعاة يا أهل الخير في بلادي إذا لم تستطيعوا من بيان الحق في داخل البلد وأنا أعلم أنكم تتحسرون على ما يحدث في هذا البلد من منكرات إذا لم تستطيعوا بيان الحق وتوضيحه للناس فليس أمامكم إلا الهجرة اقتداء بما سبقكم من الأنبياء والصحابة والصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد to yanguwa wannan ɗaya ne daga cikin malamai ya faɗi masallacinsa jami'i na almalik wane ne sa'ud wanda yake a garin dammam a nan yake ya ce amma saboda yadda ya ga mamlaka tana farautan wasu daga cikin malamansu malaman wahabiyanci ya ce shi kuma yana ganin dole he ba zai iya tafi ba zai iya rayuwa ba ma'ana sai akan fikira da manhaji irin na fahimtar addini da suka yi na dan abdulwahabi ya gudu ya bar garin ya yi jira ya kuma kira malamai na garin saudiyan tunda an san wahabiya ne ya ce su gudu su ma su yi jira to ina batun wani wahabiya yanzu a saudiya saudiya tana nan ta riga ta kubuce muku ku yi haƙuri sai yasa ɗan kuɗin riyal da ake samu da kuɗin petrol ta gano cewa in ta rike manhajin wahabiyya za ta dammare duniya za ta tsane ta za a ci gaba da nuna musu yatsa su suke sarin din ta'addanci da haka dolan su kawai ba yanda za su yi sai dai su watsar da fikiran wahabiyanci to amma sai ku ga wani gauɗi kawai a nan wani gauraki kawai ya shigo nan kasan kaga yana gaya mutane a saudiya musamman irin su dakta jaki in ka ce maka ba haka ake ba wani maka <laughs> ku duba dai kwanan nan <laughs> abinda su ne ya ce labbai kala hajja illa bi tasrih duk a cikin shuruɗan hajji babu wani abu sunan shi tasiri amma ya ce baka da hajji kawai sai kana da wannan tasiri din na ga wani malami a kano yana ta kokarin sai ya kare a ah, wannan shuru malam wabiyanci ya kubuce muku ya bar saudiya kuma ya tafi har abada wannan ne dalilin da za ku ga wasu wabiyawan suna kai wa muhammad bin salman shi wannan waliyul adi din suna kai mai hari da zagi da cin mutunci saboda ya fito ah, ba abin da yake yi sai abin nan da aka Allah ta baraka ta Allah ya sa su gane Allah ya sa mu dace albarkar manzo Allah network ba kyau a yi haƙuri watakila mun samu network mai kyau ma ƙara canzawa sallallahu alaihi sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa wa sallama kasira assalamu alaikum wa rahmatullah